Jama'a barka da zuwa mu kullun gida wannan tasha tamu mai albarka. Barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin namu. A cikin shirin namu ne yau za mu yi bayani ne akan ingantaccen maganin infection. idan wannan lokacin ka ne ko lokacin ki ne na farko ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu ta haka ne idan mun yi sabon bidiyo za a ganar da ku cikin gaggawa kar kuma ku manta da alamar like da comment ta haka ne za mu faɗaɗa bincike domin kawo muku magunguna domin ingantakewar zamantakewar aure sannan da masu bukata ko kuma shawara ku ajiye mana comment ko kuma fatan alheri ko kuma kuna buƙatar wani magani za mu dinga bibiyar tambayar ku kamar yadda muka faɗa muku ingantaccen maganin infection toilet infection ko yeast infection na daga cikin cututtukan da ke addabar mata a wannan zamani insha Allah ga wannan maganin ga maganin wannan ciwo amma kafin nan yana da kyau 'yan uwa mata su rika lura da al'aurarsu ta hanyar rashin sanya sabulu kowane iri a ciki domin yin hakan na kawo infection ko hana samun sauƙinsa abubuwan da za a nema domin wannan haɗi jama'a a tabbata an mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu za a nemi garin kishin ruman sai garin habbatus sauda sai garin hulba da kuma kurunful za a nemi garin garin habbatus sauda kishirin ruman da kuma hulba da kuma kurunful sai a haɗe su waje ɗaya a gaure su a haɗe a ciki a riƙa ɗiban cokali ɗaya ana kitsafawa a cikin ana sawa a cikin ruwa lita ɗaya idan ya tafasa a sha kofi ɗaya a zuba saura a babbar robar wanka sai a shiga ciki a zauna na tsawon minti ashirin ko fiye bayan an fito sai a shafa man zaitun man al'aura barin in ƙara maimaitawa yadda za a haɗe su waje ɗaya a gaure su a haɗe su sai a rika ɗiban cokali ɗaya ana sawa a cikin ruwa lita ɗaya idan ya tafasa a sha kofi ɗaya a zuba saura a babbar robar wanka sai a shiga ciki a zauna na tsawon minti ashirin ko fiye bayan an fito sai a shafa man zaitun a al'aurar jama'a Allah ya sa mu dace a tabbata an mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu masu ilmantarwa makullin gida ta ku ce